كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata bawanmu Nuhu tun gabanin waɗannan masu ƙaryata da awarka su ƙaryata ka ya kai wannan manzo lokacin da muka aika shi zuwa gare su suka ce mahaukaci ne kuma suka kyare shi a dukkan cin zarafi da zagi da tsoratarwa idan har bai daina kiransu ba